ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفركو سنانا عبد الله أبو بكر أبا زاريا كمان دا أكي فديه an haife ni a wannan gari na zaria a nan na taso a anguwa da ake kira anguwar liman a nan ne karatun primary ne karatun secondary ne karatun gaba da secondary jami'a kenan sannan karatun addini a nan ne karatun addini a sananniyar makarantar nan da ake kira da nurul albab na anguwan katuka da kuma makarantar islamiyyar nan ita ma sananniya da ake ce mata anwarul islam na ƙwarbai sannan ne karatun allo a wajen mahaifina da karatun alkur'ani mai girma a wajen shi dai da kuma sanannen malami alajikan shi da rahama mana jafaru mai kiran sallah sannan na karanta alkur'ani mai girma da tajwidi a hannun malamin malam musa mai zuma da ake cewa mai zuma a wurin shi makanta ta sannan mun yi ziyarce-ziyarce mu tashi mu je gari kaza domin neman ilimin tajwidi da neman ilimin ƙur'ani mai girma kaman garin kano kaman garin jos da dai makamantansu sannan in musabaka ya haɗa mun haɗu da malamai a wurin musabaka duk abin da ya shige mana duk ko littafin da muke da mishkila mukan je mu karanta a hannun malamai tambaye su su mana bayani daidai gwargwado daga musabaka ta ƙasa har zuwa ta duniya akwai shekul ah, betha dakin sheikh abdulmajid wanda shi na aka turo shi ya tace makarantar alkur'ani mai girma da suka wakilci nigeria a 1995 zuwa egypt ire-iren su da irin lokacin mai martaba sarkin zazzau shehu akwai laraba da yakan ɗauko su daga ƙasan misra daga jami'atul azhar su zo su zauna suna koyarwa a makarantar hadda nashi domin kuma sai mu zo mu tare su sai mu rinka karanta ƙur'ani da tajwidi da kira'at a wurinsu to ta haka nan ta haka nan dai allah ya taimake mu har muka samu abin da muka samu allah mun gode maka kuma an gama karatun jami'a har ana aiki aiki na gwamnati sannan an samu an yi aure an hayayyafa har da 'ya'ya da jikoki shi irin wannan kalubalen bai wuce dai a ce yaro ya taso ya rasa mahaifin shi ba mai tsira mishi ido ya sanya shi ya yi ko ya ce mishi ya bari a cikin taso ban manta yana aji hudu ko biyar na primary shi mai gidan namu ya rasu Allah ji da rahama abba manaja kamar yadda na faɗa a baya an yi karatun allo da kuma ƙur'ani ma a hannun shi tunda shi ya yi ritaya da wuri ya ce ya yi ne domin ya zo ya kula da 'ya'yan shi haka na muka taso mun saba da shi a wurin shi muke karatun har bokon nan abubuwa da yawa a wurin shi muka koya allah ya ji ganshi da rahama in akwai ƙalubalen da aka fara samu bai wuce irin wannan ba sai kuma yadda muka taso a lokacin kiri-kiri sai a ci da mutane masu fahimta daidai gwargwado amma suna maganan ko suna adawa da kaman harkar musabaka wanda a wancan lokaci namu musabakan nan tana daga cikin hanya ɗaya-ɗaya da ta shi ne ake samu tantance karatu saboda laraba suna cewa a ta baka dumu'un fi hududin ta bayyana man baka min man baka in mutum kawai zauna ne yana karatu ba a wajen gwanaye ko kuma ba yana gamuwa da sa'an shi ko wanda ya ɗara shi ba sai ya zauna a wuri ɗaya karatun shi ba za a zama an samu ci gaba da ɗaukaka da wayewa yadda ya kamaci ba to lokacin da muka taso mun taso cikin al'umma wanda yake suna ganin musabakan nan ba kyau riya ne haramun ne neman duniya ne da shi don akwai kalubale bai wuce irin wannan kalubalen ba mun je musabaka ah, na duniya mun je saudiya na almahir bil qur'an mun je na azhar abin nan a ah, jami'atul azhar na misra mun wakilci najeriya a ah, mataki daban-daban kamar na azhar na wakilci najeriya a matakin sb 60 ne na kuma saudiya na wakilci najeriya na matakin musabakan alkur'ani mai girma da kira'atul ashir baki daya kuma haka aka je aka dawo da nasara allah mun gode maka da duk abin da ka bamu Qur'ani ya yi min riga da wando da hula da takalmi ba abin da bai mun ba idan ma akwai abin da kuke hange ko na daraja ko na sanuwa ko na wani buɗi duk abin da kuka hanga ni na tabbatar da ta alkur'ani mai girma ne sanadiyan shi ne Allah ya wannan Allah mun gode maka Allah ƙara mu rike ƙur'ani hannu biyu ta yanda wannan irin daraja da ka bamu na duniya Allah ka bamu fiye da shi a lahira domin muna son mu shiga cikin masu cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wuraren suna da yawa akwai ayoyin da kawai ina zaune sai yanzu kawai suna zuwa sai su kama baki na ma ban san na kama ba irin su yau mai jima'ullahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana da kuma irin su mai idan tura duna la takhfa minkum khafiya idan kuma kaman sura ne ina son sotin hali idan kuma makaman eh, ko kuma kaman irin sotin shu'ara'i wala Allah ko su tana cikin surori masu yawan ayoyi da na haddace su ko kuma na koyi wani abin na wata kira'a da za ku ji ana danganta shi da ni ana ce mata zakzakiya a cikinta da kuma irin sotul kasas ina jin daɗin kanta sotul kasas saboda kuma tasirin da shi wanda nake karatu irin nashi wato mahmud khalil husari yadda ya karanta ta sai yana zama tana min tasiri idan na zo karanta ta ina jin daɗin su karanta sotul kasas akwai kuma su wuraren da ina son su sosan gaske saboda ma'anansu kamar inna hadal qur'ana ya dillati ya cikin soti isra'i da ƙarshen ƙasas ɗin dai na inna inna ladhi farada alayka alquran la duka ila ma'ad za ga da yawa wani lokacin an ce in karanta qur'ani kawai sai in ɗauko na wajen shikenan eh to tunda wuri ne na tafsiri kuma yawancin da suke zaune sun zo su ji tafsiri ne kuma wannan masallacin makarantar ƙur'ani ne mabambanta wanda yake sun garnaƙo su ma mahaddata ne sosan gaske to sai na ga ya kamace a ce ba hafsin da aka saba karatu da shi ba yana da kyau a kawo abin nan wata riwaya wanda ta tabbata daga annabi mutawa tira ce amma ba a kaman saba da ita kuma ba a cika yin ta ba domin ita sunna idan ta zo daga annabi ba ana so a bata ta mutu bane ana ji ana gani musamman qur'ani wanda yake shine ainihin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka bar wani sai ya zama har ya koma lahira ya zama wata riwayan ko wata kira'an bai ma taba jin ta ba لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة kaji dalilin da ya sa kenan wata rana sai ka ji wata riwaya na wata kuma sai a kama wannan riwayan amma dai ba a shekara ɗaya ne zan zama ina caccanzawa ba za a gaba ne idan na zo da wata riwaya wata kuma sai in zo da wata riwaya din a wajen tatbiq yau ko da mutum ya san makharaj ko ya san sifat to wajen ɗabbaƙawan da fitarwan yadda ya kamaci to ne inda ake samun damuwa yauwa hadda wani lokaci yakan zama ka ga yaro da hadda zanzan yauwa ya haddace inda muƙarar ɗin shi yake amma inda gizo yake saƙa shine in an zo wajen wajen ɗabbaƙa hukunce-hukunce ya san makhari amma ya fito da shi yadda yake dan sai ya zama ya gagara ya san sifat amma ya ɗabbaka siffan ma sai ya gagara a ah, yanzu kamar misali a cikin sifatul huruf guda 31 din nan gabaki daya ai akwai siffofi guda biyu wanda su siffofin nan an faɗe su ne ba wai a ɗabbaka su ba sai dai don a kiyaye su su kenan guda biyu a cikin sifatul huruf guda 31 wato na farko kamar takrir kaga takarir siffa ce daga cikin sufofin harufan larabci musamman ra'un kenan ita siffan takarir an faɗe ta ne littahaffuz la liyutabiha wato a kiyaye ta ne kar a yi ta ba wai a yi ta ba ai mu musulunci ba ba ba a ce mu bar wani fage daga cikin fagage na rayuwa da za mu ƙi shiga ba allahumma sai dai idan fagen haramun ne amma matukan kawai na rayuwa ne wanda yake kowa ma wanda yake raye yana zuwa ya yi wani zai hana ka shiga yanzu kamar shi malam abin nan fantami din kai ba ga makarancin qur'ani ba ne makarancin qur'ani ko minista kuma yana tafsiri an samu ci gaba a haka wani wanda yake tunanin cewa karatun qur'ani ko rike addini zai hana ka samun mukami na duniya ko kuma ci gaba ko sani ko fahimtan a boko ko kuma wani abu na harkar rayuwa na yau da kullum ko ɗaukaka to gashi ka gani babban burina ne yadda na ga allah ya ɗauka na a duniyan nan ina roƙon allah ya bani ɗaukaka a lahira tafi na duniya ɗin nan ne burina a rayuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون